kai ka ce ibnu taymiya da suke faɗansa wani rasulun ne wanda maba'us an aiko shi wanda baya kuskure abin da ya faru shi ne da yawa daga cikin mutane sun rudu salafiya salafiya sun zo sun ruguje kima shehunan wasu a zukatan al'umma suka yi kokarin kuma su haɓaka su haɓaka shehunansu a zukatan mutane wanda kuma idan ka je ka duba abin da suke faɗa akan shehunan wasu shine za ka samu akan shehunansu a cikin littafi wallahi su ne za ka samu muna da maganan malam isa alifan tami kan malam bimbas kwarai da gaske ya faɗi wannan ba wai baya laifi ba ne amma da wahala tsawon zaman ka har ka zauna da shi tsawon shekaru ba za ka taɓa ganin ya yi laifi ko so ɗaya ba masumi akwai wanda suke sa shi ma a sawun annaba ibn taimiya kwarai da gaske a rubuce a magance duka akwai akwai shi za mu zo mu karanta ɗaya bayan ɗaya za mu faɗe su in an ce su buɗo mana yanda aka ce wa kaza a littattafan mu sai dai su faɗa kawai da ka kuma duk abin da suka kawo suke ganin ya shige musu duhu sai ka samu an ɗauke shi filla filla an masa raddi an kawo aya an kawo hadisi da suka tokare shi matukar ya inganta daga wajen mu yake amma mu kuma mun kawo abu wallahi la fakhra ƙarya ne ka ga daiwai da sunan raddi ka ɗauko ka ce a shafi kaza kun ce kaza abinda kuka faɗa ba haka bane ko babu wannan abin mustahil Ta bini bi layi wala fakhara har yau ba a taba kama mu da wannan abun ba ka kawo kaza a shafi na kaza da kace din nan kaza kace ibnu taymiya yana kin alal baiti ƙarya ne sharri kamai abin da aka faɗa din nan babu a'a larabcin ba daidai bane ba ka fassara daidai ba har yau ba a taba kama mu da wannan ba wannan abin mu gode wa Allah ne sai sa za ka samu wai a ce dai mu ba komai bane amma dai da wahala malam da wahala a ce maka wai ga wani basalafi wai ya ɗauko karatun mu dai ya matsa nan ya matsa nan ya yi raddi da wahala mustahil wallahi mustahil sabanin yadda mu kuma muke yi alhamdulillahi in mun ce raddi za mu maka sai mun ɗauko magana ɗaya bayan ɗaya muna karya gadon bayan ka da hujjoji ɗaya bayan ɗaya mu sa mu ce haka kace e eh to ga dalili a littafin gidanka ga dalili a alkur'ani ga dalili a hadisi mu ce ka ji dalili to daga nan ba zai yi amma Musa bani kaga wai na ce na karanto ibnu taymiya ya ce kaza a littafi kaza ah, ibnu alqayyim ya ce kaza a littafi kaza kaga ba salafan da zai dauko ya ce abul fatih gurin da kace ibnu taymiya ya ce ƙarya ne sharri ne gurin da kace ibnu alqayyim ya ce ƙarya ne sharri ne gurin da albani kace ya ce karya ne sharri ne ko kuma a'a akwai amma baka gane ba har yau har yau in akwai mutum ɗaya da yi irin wannan usulubin muna neman sa a cikin malamai na wahabiya nake magana ba sharri ba ƙage ba kuce kuma wannan karatu yadda za mu tafi da shi shi ne duk karatun da zan yi akan waɗannan abubuwa insha Allah tabaraka ta'ala zan buɗe waya yawwa zan buɗe waya ga nan ba nan an sa nan nan ka kira ba cin mutunci ba zagi ba komai gurin da aka karanta akwai ko babu haka ne ko ba haka ba ne wannan magana ce mai sauki abu ne simple ba wani wahala a cikinsa wallahi amma yadda ake gwada ibnu taimiya ake ban su kai ka ɗauka cewa duniya ce ta yi ijima'i akan imamarsa duniya ne ta yi ijima'i akan iliminsa wannan kuce ne da zure da ƙarya da ake wa mutane babu hujja a kai kamar yanzu yadda za mu tabbatar me malamai suka ce ba in ji ni ba ba in ji shehu ibrahim ba ba in ji shehu tijjani ba ba in ji wani ɗaya daga cikin jagororin shehunanmu ba ba ruwansu a'a malaman duniya can wanda ma kila ba masa tijjaniya amma me suka ce akan ibnu taymiya da waɗanda suka rayu da ibnu taymiya din suka zamanto mu'asiransa sun rayu tare sun zauna tare me suka ce akan ibnu taymiya idan mun ji mai malamai suka ce akan ibnu taimiya sai mu fara ɗauko duk wani abubuwa da muke sabani da shi a mizani ɗaya bayan ɗaya muna kawo malamai da suka saba mai akan haka da haka idan wani ya ji wannan abu bai mai daɗi ba ya haƙuri karatu ne ya jawo haka amma ka kwantar da hankalinka a ba mu muka kar abin ba insha Allah tabaraka wa ta'ala ga yanda abubuwa suke da haka yan uwa a yi haƙuri shin da gaske ne tambaya ta farko da gaske ne malaman duniya sun yi ijima'i ko in ce mafi yawan malamai wanda ake ganin sa yanda kuke ji ana faɗa kawala shaykhul islami ibn taimiyya ibn taimiyya ya ce ibn da gaske ne malamai sun yi ijima'i akan shi shaykhul islami ne ma sun yadda ma akan shi malami ne wannan shine abin da muke tambaya gaske ne malamai sun yadda akan haka shi malami ne sun ma yadda da imamarsa da malintansa bari mu ji ra'ayin wasu malamai ba yawa ra'ayin kaɗan tun da za mu dinga yi a jefe a jefe amma yau za mu ɗibi kamar malamai biyar alal aƙalli mu ji me suka faɗa a littattafansu wasu sun rayu da shi wasu ba rayu da shi ba za mu dinga kawo muku jerin gwanan malamai in mun gama da su sai mu fara ɗauko kuma daga cikin littattafansa muna zuwa muna cewa a duba shafi na kaza juzi'i na kaza a duba ya ce kaza in babu ka fito ka ce ƙarya muke in akwai kuma shi kenan. in akwai kuma shi kenan sai ka san wani irin kallo ya kamata ka canza masa sannan kuma da Allah a daina damun duniya da kaman shi kadai ne dan abin da zai baku takaici zamu zo da bidiyon wani balarabe zamu danna yana cewa wai wallahi ibnu taymiya da ba dan wani abu ba da sai a ce yafi al-imam abu hanifa ya fi maliku ya fi shafi'i ya fi ahmad bin hanbal in ka haɗa su gaba ɗayansu ya fi su mausu'iya na ilimi to kun ga wannan akwai kuskure akwai kuskure a ciki babba ibnu taymiya ya fi abu hanifa ya fi malik ya fi shafi'i ya fi ahmad bin hanbal saboda allah da annabi salafiya ina za ku kai shi inda kuka kai shi wannan gaba zai ku ce kuma kila ya fi ibn abbasin ya fi ibn umar daga nan kuma sai a ce a ah, sai dai a haɗa shi da annabi kamar yadda yake rubuta a cikin littattafai abubuwa suna nuna haka to da haka yan uwa wannan abin kar ku fusata idan kai kana bin ibn taymiya ka ji ga abubuwa za mu faɗa abu na farko ga dukkan 'yan uwa da suke bin mu su duba wannan karatu namu mai suna silsila tubni taimiyya ta zan idan sun duba wani babban littafi na wani jagora shehi kudubin malami wanda su salafawan ga duk wanda yake da ido da kwalli ya san shi mai suna imnul jauzi wanda yana da littafi dafa ushibahi tashbihi bi akuffi tanzi a shafi na casa'in da bakwai har zuwa shafi na ɗari da hudu daidai bari mu ji me yake faɗa akan ibnu taimiya wannan babban malami yake cewa akan ibnu taimiya laƙad khada ibnu taimiya tafi masailil asma'i was sifati ibnu taimiya ya kutsa ya shiga cikin abin da ya shafi mas'aloli na sifofin Allah tabaraka wata'ala da sunayen Allah tabaraka wata'ala wa huwa amma shi ibnu taimiya mimman la husinil khawda fiha bayi daga cikin malaman da suke kyautata iya shiga cikin sanin sifofin Allah da kuma sanin sunayen Allah ya ce fartata mafi mustan ta jisim don haka ibnu taimiyya garin fadawa kogin da bai sani ba sai je ya fada a cikin malar rami na ta jisimi sai ka ga yana siffanta Allah yana mai da Allah yana da hannu yana mai da Allah yana da yatsu irin na mutane yana da dariya irin na mutane yana da kaza wannan su sun sani a guri ma a ciki yadda za mu zo karatu zai gwada mana nan gaba ibnu taimiyya akwai gurin da yake cewa babu wata hujja hujja da ta ce Allah ma ba jiki ba ne don haka kawai ka kalla Allah tabaraka wa ta'ala ka ce Allah jiki ne shine ibnul jauzi yake cewa nan ibnu taymiya ya fada cikin abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa sai ya zamanto mujassimi wata shibihi ibnu taymiya ya dinga siffanta Allah da bayinsa ya ce kaman sabaqahu min hil mujassima halin da ya tsinci kansa irin halin yan uwansa mujassimai masu siffanta Allah tabaraka wa ta'ala wal mushabbiha masu kamanta Allah da halittunsa ya ce fadilan amma hazabihi musamman ma abin da ya ja ibn taymiya ya wurga shi fi haqqi sadiqil ma'sum masduq sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin alfarman manzo Allah ibn taymiya ya dinga taba darajar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ahli baitihi ya dinga taba mutuncin iyalan gidan manzon Allah tayyibin tahirin alkiram alaihimus wannan ibnul jauzi ne yake faɗa malami na farko yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci ibnu taimiyya bai iya karatu akan abin da ya shafi al'asma wa sifat na Allah tabaraka wa ta'ala ba garin cewan sai ya yi magana kawai sai ya je ya fada ya zama to mujassimi ya zama na yana siffanta Allah da jiki irin yan uwansa mujassimai wanda zaka idan kana karanta wasu maganganu a cikin littattafansa malam ta takamfas zaka ji zaka ji jikinka yana rawa kana rawan ɗari saboda maganganun da aka faɗa ubangiji tabaraka wata ala maganganu ne masu nauyi kuma su sun sani har bidiyo ana da shi na wani malami a sakkwato da ya fito yana magana yana cewa mu allahnmu yana sama allahnmu yana da ido yana da ƙwauri yana da hannu yana da yatsu yana da kafafuwa an mayar maka da Allah jiki ba wani abu bane ya cuce shi karanta littattafan Ibn Taymiyyah to wannan mun samu wannan malami na daya to idan an duba wannan littafi aka ga babu a zo kama mu wannan mutumin da kuke cewa Sheikhul Islam ga fa abin da malamai suke faɗa a kansa zato ake kawai an yi ittifaki duniya ta sallama bayan shi babu wani kuɗi alhali ƙarya ne ƙarya ake yi wannan abin ya kamata a duba akwai ƙarya a ciki abu na ɗaya kenan abu na biyu malamin nan mai suna al'imam taqiyuddin al-hisni wanda ya shi ma yana da littafi mai suna dafa'u shubahi man shabbaha wata marrada wannan malami a cikin wannan littafi ya kawo a shafi na 89 zuwa shafi na 90 daidai ya kawo yana magana a kan ibnu taimiyya bari ku ji abin da yake faɗa ba shi tijjani ne ya faɗa ba shi ibrahim ne ya faɗa ba wani shehin ɗariƙa ne ya faɗa radiyallahu anhu na. ga wannan malamin abin da yake faɗa ce, qad gharrahu bi nafsihi sana'ul awami alaihi abin da ya cuci ibnu taymiya gharrahu bi nafsihi sana'ul awami alaihi yaban wawaye gama garin mutane ya sa ibnu taymiya ya rudu da yanda mutane suke yabansa kamar da yanda za ku je a cikin ah shekul islam ibnu taymiya ah Allah bai yi kaman sa ba ah shi kadai ne alimud duniya ah ba haka zaka ji akan mimbarori wa kama qala shekul islam kullun a cikin yabansa yake wannan ba Allah sai yake cewa qad gharrahu bi li nafsihi sana'ul awami alaihi abin da ya cuci ibn taymiya shine sana'ul awami alaihi yanda wawaye suka dinga yabansa suna yabansa sai wannan abin ya cuce shi yake kallon kansa ya ce wa jami'u jamiduna min alfuqaha'i sai aka samu waɗansu jamidai daskararru daga cikin faqihai waɗanda su suke da ta malaman fiqhu ne al'aruna 'anil ulumi allati biha yajtami'u shamlul adilla 'ala al-mardi waɗanda ya zama zamana malaman da suke ban ibnu taymiya malaman fiqhu malamai ne waɗanda ba su da hazzi a ilimi ko kaɗan ilimin da zai tara a kira mutum malami da shi Ya ce waɗannan malamai su ne suke ban ibnu taymiya to yau ku gaya min saboda girman Allah da annabi ga abin da malamai suke faɗa akan mutumin nan amma yau yanda duniya ta cika malam wana shekul islam ibn taimiyya ibn kaza in ka kira sunansa gani suke yadda ka san za su mai sujada su kuma sun cika sifiku da masallatansu da kafirta shehunan wasu da bid'antar da su da shehu wane bai kai kaza ba bai kai kaza ba bai kai kaza ba saboda Allah da annabi abin da muke so da salafiya kun gane ku yi haƙuri abin da yake akwai ku daidaita shehin ku mutum ne kaman kowa mutum ne kaman kowa ba annabi bane shi mutum ne kaman kowa ku daidaita shi da kowa idan kun daidaita shi da kowa wannan ba wani matsala bane ba sai a ga me ya dace na haƙƙinsa na girma a bashi amma ku rankwafar da shehinan wasu ku cilla naku sama alhali kuma duniya ta baro da nakun nan ƙasa ta dawo da shi back to square zero flat malam bai da komai fi sabi wa rasuli sai kuma ku zo kuna ta kamba mashi kuna daga shi ya kamata a ji tsoron Allah ba da haka ake gwada al'amura ba